kamar da ka sani jihar zamfara jiha ce wadda tana fama da kalubale na ababe da dama don haka ko da na hau mulki na yi alkawali cewa zan tabbatar da adalci da gaskiya a wannan jiha din so na diba na gani ba sha'awa ta bane ko ba na ba mulki in karbi wani abu daga hannun gwamnati domin duk wani rufin asiri da Allah kiwa ba ya man ba zan koma baya ba ina neman abun da ya kamata a ba talakawa ko a ba ma'aikatan gwamnati da suka rasa aikinsu in ce kuma ni sai an bani ni ina ganin ban wa na adalci ba idan na yi ma jihar zamfara haka to a ba shi tsohon gwamna ya rubuto man takarda na gada cewa wannan bai dace ba a ce har irin wanda ya yi gwamna shekara takwas ya dawo kuma kuɗin da ya kamata a wa al'ummar kasa aiki a taimaki bayan Allah a taimaki ɗalibai da sabarin da basu da aiki kuma a kwashe a ba gwamna na gabe dace ba libbiɗi majalisa su yi wannan kuduri domin wannan shine ci gaba na jiha kuma idan ana samun shugabanni muna yin haka to za a tabbatar da gaskiya a ƙasar Najeriya kuma najeriya za ta zauna lafiya saboda ba magana cuta ko yaudara ko kuma cin hakkin talaka To baka ganin wannan al'umma da dama za su gan shi kamar wani bita da ƙulli ne tunda ai an saba yi a can shekarun baya ko gwamna wanda ya gama kamun shi wannan uh, tsohon gwamna da ya rubuto maka wasiƙa shi ma ana biyan shi jama'a za su ga cewar wannan kayi ne da kila da wata manufa. Ai ba maganar manufa duk wanda ya san matolla ya san matolla na da a asirin Allah ni ba na da bukata kuɗin to tunda ko ba na da bukata ai ba dole bane don haka gara kawai in yi in san da cewa na cire wannan hakki ta rage ga duk wanda zai kallo na da wata manufa ya ni na san don Allah ni kuma ba ni da bukata ko to ana ganin ana ganin akwai takun tsaka tsakaninka da shi tsohon gwamna Eh, takon saƙa na me ya yi gwamna shekara takwas ya tafi don haka yanzu ba shi ne gwamna ba ni Allah ya ɗoka ya ba ragaman wannan ah, mulki na wannan jiha don haka ba wata takin saƙa zan yi ko da ya shiga siyasa ya isko ni gidan siyasa na riga shiga siyasa na riga shi wannan gwamnati don haka ba wani magana takin to na zan yi tun yanzu ba gwamna ba ne. To akwai ah, wani bidiyo da ke yawo wanda yake nuna cewar ka ce duk randa ya kasance ya sake shigowa jihar Zamfara aka yi tashin tashina za ka ainihin tafi da kanka don kama shi domin kai shi gidan ah, kurkuku me yasa kai wannan kalamai Eh saboda kamar da ka sani ko da na karbi wannan mulki na wannan jiha tana cikin tashi tashi hankali duk safiya ana kashe al'umma mutum ɗari mutum ɗari biyu akwai lokacin da aka kashe wajen mutum ɗari uku da hamsin a wata karamar hukumar mulki ta tsafi cikin wani kawai don haka da ni zo Allah taimake mu da jami'an tsaron da muke da su suna kokari Allah taimake mu muka samu sauki da kuma shawo kan waɗanda ke da tashi tashi hankalin nan aka zauna da su lafiya mista kwamiti ya yi bincike kwamitin nan da ya yi bincike ah, mun ba da aihuwar takarda akwai da yawan su lokacin da aka gayyace shi ma ya huskanci wannan kwamiti ya ki ya tafi kuma ya hana duk wanda ya aiki da shi ya huskanci wannan kwamiti amma duk wani tsohon gwamna tun daga yarima mamuda da mataimakin shi abdul abdulaziz ya ji ya fuskanci wannan kwamiti kuma ya bada tashi gudunmawa amma shi tsohon gwamna ya ki zuwa ya ki barin yaren shi da ake tumuwa su tahi a wannan su huskanci wannan kwamiti don haka wannan shi ya nuna cewa akwai rina a kaba sannan kuma shi ya nuna cewa duk abubuwan da ake ba su damu ba so kaga bai yiwuwa yanzu mun samu kwanciyar hankali kuma su taho cikin jiha suna ta da hankali duk lokacin da ya shigo jihar zamfara za a ga cewa kafin ya shigo lafiyar mu lau kowa yana da labari ko ko yan jarida kuna labari jihar zamfara ta zauna lafiya amma duk ya shigo ya fita sai ka samu wata fitina don mi akwai yan kan da ya ɗoka wajen mutum dubu takwas yan kai din nan gwamnati ta soke su kuma taron da muka yi a katsina da gwamnan sokoto da na katsina da ni da sauran gwamnonin arewa duk mun kai ƙarshe mun soke yan kai to amma shi ya ɗauke su shi ya introducing ɗinsu so saboda haka akwai waɗanda har gobe suna goyon bayan shi don haka in mun ba da umarni ba sa bi ko kashe-kashen da aka yi na gumi a karaye shekaran jiya ai yan sake ne suka fara tsakala suka te suka taba fulani a kasuwa shi kuma fulatin in ka taba shi ba zai yafi ba mun sha kira gare su don Allah a bari a zauna lafiya yan sake ku bari ku kuma fulani ku bari so wannan din mun samu wannan ci gaba amma duk ya shigo sai ga cewa yan sake din nan sun te sun taba mutane sun taba fulani su ko fulani za su taho su mai da martani to wannan abin shi yasa ne kai ga karshen cewa wannan kenan baya so a zauna lafiya yana son jihar zamfara a ci gaba da kashe kashe al'umma ba so ne ta zauna lafiya ni kuma tunani na tun da Allah ba shi mulkin na ya shekara takwas ya kara shekara takwas lafiya lau to ya bi duri ya mutunta kanshi ya daraja kanshi ya koma gefe ya ban mu mu ci gaba da abun da Allah ya sawwaka mana har mu ga cewa duk wata al'umma ta zamfara ta samu sauki na rayuwa mutanen zamfara su rinka kwana idanun su biyu a ruhe misali ka gani ba na bacci sai na tabbatar da duka kananan hukumomin nan guda goma sha hudu ina communication da security agencies da cp da jami'an tsaro na horar kaya da na civil defense sai na tabbatar da komi lahiya lauki in kwanta ina sallah su ba ta baka koyo shi bai yiwa muna cikin wahala muna son mutanen mu su zauna lafiya a ce ana tara ma mutane hankali wannan shi sani ni wannan magana